manuniya. idan mukami yana magana to akwai hadari amma a yanzu kuma mutum yake magana mukami ba a Najeriya da akwai gwamnati sun kawo jin hamsin ko su murabusai murabusai na. ya shigo layin na musa murabu da zuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulami da kenan ke nuna wa da duniya cewa zirga zirgar ziyarce ziyarcen da tsohon gwamnan jihar Kaduna yan Rufa'i ke yi ta kara tabbatar da cewa wasu na da daraja ne kawai idan suna rike da mukami ko da kuma game da rikicin rungumannin mu fadin cikin gidan gwamnatin jihar Kaduna maganar makalkalewa magudun murgi gino dudin bashi ce take ƙara ɗaukar ɗumi. Akwai kamfani sun sun sami ne suka ce suna so biya su naira biliyan arba'in na ce musu na naga biliyan arba'in. Jihar Kaduna mun gano cewar a watan Januwari da Februari ta samu 17.5 biliyan naira. Ka in ka hada wajen 35 billion naira aka samu so in ka gani shi kan figures din da yake bada har yanzu sun kasa zama su daidaita alƙalma din ita ma dai jam'iyyar leban da ta fara ci da wutar rikicin cikin gida akan zaben zakulo sabbin shugabanni ta nuno ta alama ne cewa ta yi tsayuwa irin ta gwami sun so su ma su zo su yi takara ne sun ɗauka kawai Peter Obi zai ba da sunayensu ne a zo a saka su a ciki kuma su tura waɗanda suke ciki waɗanda suka wahala a jam'iyyar ya eh, aika ga bai dace ba. Waɗannan fa so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum barkamu da wani lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku da bayanai da dumi-dumi. Shiri na ɗari da sittin da hudu cikin jerin shashiren manuniyan da kan zo muku duk makon duniya amma kuma na ƙarshe cikin wannan wata na azumi. Mai yiwuwa kuma azumin amma na zama babu mukami yasa tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Amir Fa'i ya fara yawon zauracin da wasu ke gani a matsayin tsegumi. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhassan Lami ɗaya ce yanzu ne 'yan rufa'i ɗin zai gane idan da gaske ne a ƙasar akwai masu kallon shi a matsayin wani jarumi. Wato bana son magana kan Irwai. Ne magana kan sa shekara kamar goma sha lokacin da ke Senate ko minista kuma ke cewa shi bai a bashi misa kan wani ba shi ba ɗan siyasa ba siyasa. Ya zo zama gwamna. Dama can ai mukamin ne yake magana ba Irwai ba. A yanzu malam Irwai ke magana mutum wani da fasan kamar ni. Me lokacin yake gwamna ko sa ƙasar nan ko sa da sa. to dama ai mukamin ne yake yawo a kansa. A yanzu mukamin ya soka yanzu akwai gwamna a Kaduna shi ne shugaban sa. Akwai da akwai gwamna jigawa ko ina so kuma so shine shugaba saboda haka alhamdulillah yanzu ya zo layin mu na ordinary person local irin mu je zuwa amma abin mamakin shine ya je wurin Abdul Ninki wanda sanata ne kuma dan PDP sai ake ganin kamar watakila yana son sana ku ne shine ai nayi minsa ne ai na san shi da ai shi yana ofisai ko da shi da riba da suwa to abu asan yana ofisai manya akan ofisai ko sai yake zarce ko bayan nan zai yi wasan yawa saboda haka da ka je idan mukami yana magana to akwai hadari amma a yanzu kuma mutum da yake magana mukami ba a Najeriya da akwai tsangunan da sun kawo jin 50 ko su murabusai murabusai irina to ya shigo layin suna masa marabu da zuwa game da rudani tsakanin rikicin rungumo bashi a jihar Kaduna kuwa gwamna Uba Obasanin da ya rattaba hannu wajen ciwo bashin lokacin yana masar jan tare Najeriya ne ya nuna da cewa a gaskiyar magana tsohon gwamna Nasu Amir Fa'i ya riga ya haƙa mushi rami. An yanke mana 7.5 billion aka cire ma Kaduna saboda bashin da ake bin Saboda haka ba za mu iya don albashi ba sai mun ci bashi kuma wannan kuɗi da aka cire mana na je gaban shugaban ƙasa na yi kuka ya ce min wannan bashi na miliyan 556 na dala bashi ne na walba amma zai ga abin da zai yi dan taimaka mana saboda haka kudin da ya zo mana 3.6 biliyan albashinmu a jihar kaduna is 5.2 biliyan sai mun samu biliyan biyu za mu cika mu biya albashi na ɗai kenan na biyu na tambaya wannan kudin da aka yanke mana wannan watan ne kadai aka ce a'a za a yin shekara shida na ji kudin nan na lokacin aka ji bashi na dala na 460 yau official na dala is 1300 waɗansu ma sun je suna zagi na cewa an fara aiki a kaduna na kasa ƙarisawa to in zan ƙarisa sai na biya biliyan 115 ba mu da su ba mu da maganin su saboda haka abin da ke gaba na albashi ne akwai kamfani sun sun sami ne CCECC suka ce suna son biya su naira biliyan arba'in na ce musu na naga biliyan arba'in biliyan arba'in ta zuwa hannuna zan shiga ƙauyuka ne in ta musu titi wallahi tallahi. Sai dai kuma tsohon mataimakin mai bada shawara a karkokin shari'a jam'iyyar APC da ke mulki a jihar Kaduna barista Muhammad Ibrahim Zari ya ce idan dai maganar kokawa kan ciwo bashi ne to gwamna Obasani fa ba shi da wani hurumi. Malam Obasani gwamnan jihar Kaduna an ba shi cikakkiyar handin over note a bayyana komai da abin da aka yi da shi da wanda shi kan shi ma taimaka aka kori su shehu sani da sula hunkuyi ka kawo su don su je su taimaka a bada bashin nan ya sani kuma abin da ya bani mamaki shine wata uku na farko ya kamata ya yi wannan magana ya aka sai yanzu yake wannan magana shi sai yanzu ya ga girman abin da ake cirewa abin da ake magana akai shine an baka bashin nan ai kana ganin girman bashin duk bashin da aka bar mu jihar Kano ta kai bashin da aka bar mu Najeriya ne Tinubu ya taba complain akan bashi misali idan ka kawo kididdigan bashin nan da abin da ke shigowa lokacin da aka cire subsidy din aka cire tallafin man fetur ai kuɗi ne ya karu mu jihohi jihar Kaduna mun gano cewar a kididdiga a watan January da February ta samu 17.5 biliyan naira Ka in ka hada wajen 35 biliyan naira aka samu so in ka gani shi kan figures din da yake bada har yanzu sun kasa zama su daidaita alƙalma din sannan ka zo ka ce albashin jihar Kaduna biliyan biyar ne da digo biyu ta ina ta kai zan biliyan biyar ka ɗauki ma'aikata ba a mutu ba ba a ritaya ba ba ku yarda da alƙalman da ya bayar bane alƙalman suna karo da juna kai gwamna ne ba neman tausayawan jama'a ne kake so ka yi ba eh amma yana so mutane halin da ake ciki ka fito ka zauna ne ka natsu a waje ɗaya ka zagaye kanka da mutane masu ilimi masu hankali wanda suka san abin da ake yi a zauna a yi aiki a fuskanci jihar kamar yadda tinubu ya zauna ya fuskanci ƙasan baki ɗaya bai taba zama na minti ɗaya yana ƙorafi akan an bar mai bashi ba kuma akwai bashin nan ɗimirgi an bar mashi. Ashe dai da gaske ne akwai barazanar bugun bazar da bazar wasu jigajigan jami'ar dawa ta leban da aka ce wasu masu riga sun fara zaman jimami. Wannan tabbatar da tagagin tangarɗa da ta da targaɗan tuturniya kuma ya fito ne daga bakin babban magatakardan jam'iyyar leban a Najeriya Alhaji Umar Faruk Ibrahim mai raƙumi. A ba wani matsala da muke da shi da a shi peter obi amma ba shakka a waɗanda suke tare da shi waɗanda ake ce ma obedient sun ba da gudunmuwansu amma kuma yawancinsu da dama ba 'yan jam'iyyar labour party ba ne a jam'iyyar labour party bayan rasuwan ciyaman na jam'iyya ɗin an samu canjin shugabanci inda ainihin shi barista Julius Abule ya zama shine chairman na jam'iyya ni kuma Umar Faruk Ibrahim mai raƙumi a na zama National Secretary. To a lokaci ya karato da za mu tabbatar da cewa mun yi convention don mun cike lokacin to mun ba INEC notice wadatacce mun kuma zauna mun tantauna da ainihin shi a mai girma Peter Obi a mun tantauna da ainihin zababben gwamnan mun tantauna da ainihin sanatocinmu da 'yan majalisunmu waɗanda mun. muke da su a mun yi convention kuma maganan cewa Peter Obi wai za su bari da shi da obedient wannan duk yawanci ana aran bakinsa ne ana ci mashi albasa eh ba shakka ya ce a zo a duba a yi abin da ake ce ma wai wider consultation kafin a zo a yi convention to a mun yi convention kuma da yardan ainihin shi Peter Obi daidai da yawancin waɗanda suke goyon bayan shi ba su ji daɗin abin ba abin da yasa kuma sun so su ma su zo su yi takara ne sun ɗauka kawai Peter Obi zai ba da sunayensu ne a zo a saka su a ciki kuma su tura waɗanda suke ciki waɗanda suka wahala a jam'iyyan to walada ɗaya wani ya shigo kawai dan ya biyo Peter Obi ya ce a za a zo ya ture mu mu zama 'yan kallo a harkan jam'iyya ai kaga bai dace ba. To daga ka iyaka batutuwan da mu iya bajja muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar marafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya ba kuma maganar wani babba ko ƙarami domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da takwas ne su ma su yi sallamar sakin madafin ikon da daga nan ne su ma za su saje cikin masu zaman zulumi kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa Adamawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daban-daban tun da mu ba wanda ya kakaba mana takunkumi. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya an gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya.